Madam Mohammed gaya muna ya kika kamu da wannan ciwo. Tayyan banda daino a sintinais. Bayan aifuwa ne abin ya same ni. Ya ɗau dogon lokaci saboda ban san ko cutar yoyon hitsari ba ne. Da na ga bani ganin haila sai na je likita. An rubuta mini iya haɗiya filul sai haila ta dawo. Da ta dawo ina fitar da ita. Duk inda na je sai a ce takan yi ba zan iya aifuwa kuma. Ba wanda ya bin bayanin cutar yoyon hitsari ba ne. Don ko shekara hudu ina fama da haka. In na je wanga likita ake mini kaza. wani wuri ake ke za a yi mini aikin tiyata mai gidana yake mini a miki tiyata wace irin matsala gare ki da za a miki aiki sai yake shi kam ba zai biya kuɗin tiyata ba har in bai shi matsala da ke gare ni ba har ya kai ma na fidda rai na gashi na zo na zamna sai da wani na ya zo daga swiss ya bi takardun duka yake mini duk kai da kawon da na yi bannar kuɗi ne kawai amma gobe da sahi yake yana son da sahi ya ta waye in tai central a nan in aka zai kai ni ƙasar waje amin magani shi ke dalilin da na zo san. Kwaigin safa, in kan aika san turodo. Yaya aka tarbe ku a cibiyar? irkwai inna majorga kinna majorga ranar kubai muka je muka tar da major ya tarbe ni ya tambayi matsalar mu na faɗa mishi na fudo duka takarduna na gwaji daban-daban yake to zai rike takardu in je sai ranar juma'a ake bincike in zo in dokto ya gani abin da yake da shi za a aiki na koma gida ma'a, karfe bakwai na kasance a santar hajjeri ya zo gare ni na shiga daga hawa na dokto yake mini uwar gida cutar yoyo hitsari gare ki ya tambaye ni hitsari ya taba kumce mini nake mishi bai taɓa kubuce mini ba. Ne hayo har mun man bai ku si. Bayan da aka gano cutar yaya ɗaukar ɗawainiyar ke gudana? Wallahi kan iki yai sai ai kwai santar. Wallahi da aka faɗa mini nake zuwa san ina ɗaukar magani har inda aka ce mini in je ɗaukar jini aka ɗauka na kawo musu aka ce mini to ga gadon ya kina ga magungunan ki kuma gobe za a miki aiki dala ban biya ba suka bani magani suka yi mini aiki wallahi alhamdulillah na gode ma Allah na samu lahiya haila ta komo lokacin da take hita hitsari na wurin shi ba wanda ke bin hanyar wani bai kusi gufurke labandi